Assalamu alaikum da musulun duniya baki daya barka da juma'a kuma zan yi amfani da wannan dama domin tunatar da musulmi kamar da Allah subhanahu wa yake faɗa cikin Alƙur'ani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ba dan ba ku sani ba ba kuma danni na fi ku sani ba na san kullum musulman duniya muna yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to amma manzo Allah ya ce yawaita mai salati a ranar juma'a saboda haka idan muka yi masa daya ko juma'a ce ko ba juma'a bace ba Allah zai mana goma dai muka yi masa goma Allah zai mana ɗari kenan in muka yi ɗari kenan dubu Allah zai mana ko kai kai ka ji gara basa ka ji rahama ka ji jin kai ka ji ƙauna da Allah yake wa bayansa da sarrama yau ko ce sarkin Saudi Arabia ne ya kira suna na ce Fati Adam Abubakar ai ya zan ji daɗi ballatan Allah subhanahu wataala a ƙarshe da yake cewa ku roƙa mun Allah ya ba namiji mai riƙo da addini ɗan gayu mai kamshi kamshi kuma mai zuciya ba mai dukiya ba Allah ya bani miji irin wanda nake so kuma mai so na nema domin Allah kuma Allah ya bani ikon yi mishi biyayya domin aljanna mace tana tafin kafar mijinta ko ƴar wace ce ko kuma wace ce Assalamu alaikum al'ummar musulun duniya baki daya barka da juma'a kuma zan yi afai da wannan dama domin tunatar da musulmi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ba dan ba ku sani ba ba kuma danni na fi ku sani ba na san kullum musulman duniya muna yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to amma manzo Allah ya ce mu yawaita mai salati a ranar juma'a saboda haka idan muka yi masa daya ko juma'a ce ko ba juma'a bace ba Allah zai mana goma idan muka yi masa goma Allah zai mana ɗari kenan in muka yi ɗari kenan dubu Allah zai mana ko kai kai ka ji garaɓasa ka ji rahama ka ji jin kai ka ji kauna da Allah yake wa bayansa da sarrama yau kuwa ce sarkin Saudi Arabia ne ya kira suna na ce Fati Adam Abubakar ai ya zaji ji daɗi ballatan Allah subhanahu wataala a ƙarshe da ke cewa ku roƙa mun Allah ya bani miji mai riko da addini dan gayu mai kamshi kamshi kuma mai zuciya ba mai dukiya ba Allah ya bani miji irin wanda nake so kuma mai so na nema domin Allah kuma Allah ya bani ikon yi mishi biyayya domin aljanna mace tana tafin kafar mijinta ko 'yar wace ce ko kuma wace ce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 wato hafsat ya riga tan baba ba to mun gode sosai da sosai da sosai da sosai in dai labari ne a cikin labari na to ita ce akan gaba Za ta baka labari za ka sha ko kana so ko biye maka daɗi ko karya maka daɗi ita dai yadda ka zo da son ka ji labarin za ta baka shi ko ba ka ba jaruma to mun gode sosai da sosai Allah ya ƙara girma da karamci ko ba haka ba to yanzu ba ki da wani sako da ake tura ga masoyanki sakona cewa shine Allah ya ban mu tare kuma su ci gaba da haƙuri da mu su dinga mana uzuri akan idan mun yi abu ba daidai ba su daina ɗaukan abu da zafi su sani kowane ɗan adam a rayuwa yana yin mistake eh kaɗai ba kowa ya in dai ɗan adam ne yana numfashi eh yana yin mistake to kun ji saƙon to kun ji saƙon mimat mima ne ko mimat ta cikin shirin labari na <laughs> to mun gode sosai Allah ƙara girma yawwa yawwa sai an jima masu kallon ki za su ji daɗin wannan shahararriyar hira da aka yi da ke a tashar DZ Hausa TV